Today is Saturday, let's party no delay. All my friends, I'm on my way. Zan cinye muku nama, dan na san Allah sama, mu ci cincin har tama. I'm gonna visit all my friends and family. Nasendi, no, Dick nan duk je akin aji ba ko? <laughs> to ga baki ɗayan kunan na ba ku rawan laifi ubangiji a sun ruɗa mai yayan ka albarka su ma kansu na ba su rawan laifi a to ai wannan dole mu sun ruɗa mai kawo fatiha da in gaja a kafa su ma kansu na ba su rawan laifi wannan dai gwaji ma haukaci ita kanta haukan na ba ta rawan laifi ban shi Allah su Suwaye. Eh. Mazaje ne.